Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai has 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Sahaba ba mu kanun labarai. a gambia sojojin kasashen ecowas sun isa banjul babban birnin kasar jiya lahadi inda dimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarba fadar wada su ta shugaban amurka ta ce shugaban amurkan zai gana da takwaran aikinsa na mexico ranar 31 ga wannan wata domin shawarwari kan bakin haure da kuma yarjejeniyar cinikayya Firaministan Isra'ila ya bude taron majalisar ministocinsa na mako-mako da kusantar babbar kawarta Amurka da sabon shugabanta. To da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar tsaron farin kaya da ake kira turanci Nigerian Security and Civil Defense Corps a jihar Borno sun bayyana nasarori da kuma akasi na abin da suka samu a cikin shekarar ta gabata. kusan mun kama mutane kusan 848 mun yi kokari mun kai kotuna muka samu nasara akan 159 haka kuma a jihar oyo har yanzu mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaɓaɓɓen shugaban amurka da aka rantsar me kuke son donald trump ya yi muku ana ba su shawara gyara duniya ko mai ji daɗi to haka kuma za mu shigo muku da shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum. A Gambia sojoji daga kasashen ECOWAS sun isa Banjul babban birnin kasar jiya Lahadi inda ɗimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarbo tare da sowa bayan da shugaban kasar Yaya Jamme wadda ya sha kaya zaben kasar ya yi gudun hijira. Ana sa ran rundunar mayaka daga kasashen na ECOWAS ko sai da yawo za su share fage domin komawar shugaban kasar mai jiran gado Adama Baro wadda tuni wato tun farko ya samu mafaka a makwabciyar kasar Senegal saboda Yaya Jamme ya ke miƙa masa mulki. har zuwa daren jiya lahadi ba a ba da lokaci da shugaba adama baro zai koma gambia ba amma wani kakakin sabuwar gwamnatin ya ga manema labarai cewa hakan zai faru ba tare da wani bata lokaci ba sai dai an ji wani jami'in ecos marcel allen de souza ya ce tilas ne a kwance damarar wani bangare na dakarun kasar gambiyan kamin baro ya koma gida wani kakaki na biyu ya ga manema labarai a banjul cewa yau litinin ake sa ran za a yi nazarin ko da akwai wadatacciyar tsaro a babban birnin kasar domin komawar baro cikin kasar mai al'umma miliyan ɗaya da rabi tuni dai amurka ta tura saƙon yin murna ga adam baro saboda kama aiki cikin lumana fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump zai gana ranar 31 ga watan nan na janairu da shugaban mexico enrique pena domin shawarwari a kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira nafta shugaba trump ya ce shugaban na mexico gagarumin mutum ne kuma ina jin za mu sami kyakkyawan sakamako ga mexico da amurka da kuma duk wanda lamarin ya shafa in ji trump hakanan sabon shugaban na amurka yana shirin zai gana da shugaban canada justin trudeau shugaban na amurka ya yi yakin neman zabensa ne bisa alkawarin zai sake yin shawarwari da da aka kulla a ta yarjejeniyar cinikayya da ake kira nafta haka na mr trump ya yi ba'a ko shagube kan mutane fiye da miliyan ɗaya da suka fito ranar asabar suna zanga-zanga na nuna adawa da gwamnati tasa ya ce na kalli zanga-zanga ranar asabar amma na aza ba mu jima da yin zaɓe ba ta shafinsa a twitter daga fadar white house a gidansa na shekaru hudu masu zuwa idan allah ya kai mu me yasa mutanen nan ba su yi zaɓe ba zaɓe mutanen nan ne suka dama harkoki sosai jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bude taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta ƙara kusantar babbar ƙawar isra'ilan amurka da kuma sabon shugabanta shugabannin biyu sun zanta ta wayar tarho har aka ji trump na cewa tattaunawar ta yi kyau sosai bai tabo batun isra'ila ta kaurar da yalkwatar ƙasar daga tel aviv zuwa birnin kudus ba daga bisani prime minister netanyahu ya ce shugaba trump ya mika masa goron gayyata zuwa washington cikin watan gobe kamin shugabannin biyu su yi magana fadar white house ta ce yanzu ne ma fadar ta fara batun tattauna kan kaurar da fadar isra'ilar wato mataki da trump ya ce yana goyon baya muna taya shugaba trump murnar kama aiki netanyahu ya faɗa tun farko a jiya lahadi ina farin cikin ko godiya ga abokantakarsa mai zurfi ga isra'ila da kuma ƙudurinsa na zahiri na yaƙi da 'yan ta'addan da ke irarin islama da ƙarfi sosai faɗin hakan ana gani tamkar shagube ne ga tsohon abokin hamayyarsa fadar hadas wato shugaba obama wadda ya ƙi amfani da kalmar radical islamic terrorism da turanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc tawagar gwamnatin kasar syria da ta 'yan tawayen kasar duk sun isa birnin astana na kasar kazakhstan jiya lahadi kwana ɗaya kamin a fara shawarwarin sulhu inda kuma za a yi tozali a karon farko cikin shekara ɗaya tsakanin sassan biyu masu gaba da juna kafin yada labarai na rasha sun ba da rahotannin cewa ana dab da fara shawarwarin tsakanin kasashen rasha da iran da kuma turkiyya waɗanda suka shirya taron sulhun rasha da iran suna goyon bayan siriya ƙarƙashin shugaba assad yayin da turkiya da amurka suka goyi bayan 'yan tawaye da suke neman hambar assad shawarwarin da za a fara yau litinin za su fi mai da hankali ne akan karfe yarjejeniyar tsagaitauta da ake aiki da ke aiki take aiki a halin yanzu yarjejeniyoyin tsagaitauta da akalla a baya waɗanda suka suke da hannu a amurka da majalisar ɗinkin duniya duk suna wargajewa cikin hanzari saboda nan da nan sassan da suke faɗa za su keta yarjejeniyar su kuma aibunta juna wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na syria stephen de yana cikin masu shawarwarin da ake ji zai kai har gobe zuwa talata amurka za a tura dan kallo zuwa taron jakadanta da ke karkashin wato da ke kazakhstan maimakon tawagar da rasha da turkiya suka nema sanatoci biyu 'yan jam'iyyar republican masu fada a ji john mccain da lindsey graham sun bayyana goyon bayansu ga mutumin da donald trump ya zaɓa ya zama sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wadda kamun zaben nasa shine shugaban kamfanin mai na exxon mobil dangantaka ta kudda kud tsakanin tilasin da shugaban rasha vladimir putin ya sa maken da wasu sanatoci suna nuna taraddadi maken wadda ya bayyana goyon bayansa cikin wani shirin tashar talabijin ta abc jiya lahadi ya ce wannan shawara bata zo masa da sauki ba duk da goyon bayan da McCain da Graham suka bayyana babu ɗaya daga cikinsu da ke kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje inda ake sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan haka wato kan zaɓen shi tilasan a yau litinin da maraice. Senator Marco Rubio na Florida yana kwamitin kuma har yanzu bai bayyana matsayarsa ba. 'yan republican suna da rinjaye da sanata ɗaya a kwamitin idan rubio ya haɗa kai da 'yan democrat suna iya kin amincewa da zaɓen rex tillerson daga kwamitin labaran duniya ke na muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari fara da batun nasarar da jami'an tsaro na farin kaya da ake kira nigerian security and civil defense suka samu a jihar borno a cikin shekarar ta gabata ga haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton rundunar tsaron farin kaya da ake kira civil defense a takaice ta ce ta kame mutane 848 cikin shekaru shida da ake zarga da aikata laifuffukan fyaɗe da fashi da makami da satar shanu da ta'addancin boko haram da fasa bututun mai da ma kira bumabumai da kuma wasu dangogin laifuffukan na daban kwamantar rundunar tsaron farin kaya na civil defense ɗin da ke jihar borno abdullahi ibrahim ne shaida manema labarai hakan a garin maiduguri ya ce cikin wannan shekarar ta gabata sun samu nasarori da dama wajen kare kame wasu bata gari da ma nasarar karbo wasu kudade da suka haura naira miliyan 65 daga wajen wasu mutane ciki har da 'yan kungiyar asiri da ma 'yan damfara da aka fi sani da 419 kwamandan ya dai mun karin haske game da irin nasarorin da suka samu cikin shekarar 2006 kamar haka saboda wannan ci gaba da aka samu na yaki da ta'addanci kusan mun kama mutane kusan 848 mun yi kokari mun kai kotuna muka samu nasara akan 159 wanda yanzu suke hannu kusan 217 wanda ake bincike wani zai tambaya ce to kudade nawa aka samu a cikin wannan abubuwan mun samu miliyan 65 da digo uku kuma a cikin wannan laifukan da aka zo aka kawo mana kara mun yi kokari mu wa jama'a kudaden su kusan miliyan 29 da shida sannan kuma yanzu kusan miliyan 35 muna nan muna bin sawu wani irin laifuka ne waɗannan laifuka kusan 848 da kuka kame akwai laifukan da suka shafi aikin gadan-gadan na farko ya kasance man da bututun mai da ake fasawa ko mai da ake fita da su ta hanya akwai kuma wanda ya danganci zancen daukan ma'aikata wanda za su ma mutane ƙarya su ce za su ba su ah, aiki wanda akwai inda ma muka ga a cikin akan ɗin mutum guda yana da kusan miliyan 27 ga gani to duwa annan mun kama su akwai laifuka da suka fi fyaɗe kuma zamba cikin aminci. wani kaɗai kamar akwai wasu ma kayayyaki da ka nuna mana waje har da wasu buhunan fulawa kamar da ka nuna cewa ah, ba gurɓatattu ne kuma bayanin ka na turanci akwai bayanin da kai ne cewa an yi ƙoƙarin ma shiga da wasu cikin abinci wanda gurbatattu ne zuwa sansaniyan yan gudun hijira eh to gani ya kori ai kun gani yanzu san rashin tosayi na mutane ga mutane suna cikin bala'i da komai amma wasu bata gari sun je sun shigo da wannan fulawoyin suna sakawa a buhuna suna saya jama'a ah, muka kama wannan abun sun yi yunkurin su ba mu cin hanci muka ki ba inda ba su je ba batun abincin da ake kokarin shigarwa sansaniyan gudun hijira gurbatacce ba eh, wannan masara ce da komai amma ba samu nasara ba sun shiga mun kame su sannan yanzu suna gaban kula kamar akwai irin matsalolin da ku fuskanta ne a wannan shekara mai karewa kamar yadda na faɗa muku na rasa kusan ma'aikata na kamar yadda sojoji da 'yan sanda su ma suka yi dole ya shafe mu amma wannan zai eh, sanya mana gwiwoyin mu ba har yanzu muna yi sannan kuma mun gode shi kwamandan janar dina ya yi kokari an biya eh, matansu da 'ya'yansu wanda suka eh, rasa rayukansu eh adadin su kamar yadda na faɗa muku 75 wanda wa'ansu an same su ne suna mitin ma a ofis aka eh, tun shekaru biyu da uku da suka wuce akwai wanda kuma har yanzu dai ba za mu ce sun rasu ba kuma amma har yanzu muna eh, neman muna addu'an cewa Allah ya kawo su da eh, wanda suka bace goma sha biyar. Kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense Abdullahi Ibrahim kenan ke bayyana irin nasarori da kuma kalubale suka fuskanta a jihar Borno cikin shekarar 2016 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To daga jihar Borno sai eh, Najeriya haura yau a cikin Najeriya inda mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban Amurka kamar yadda Hassan Umar Tambol ya tattaro mana ra'ayin wasu daga jihar Oyon Najeriya. A ranar Juma'a da ta gabata aka rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Mr. Donald John Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 45 karo na 48. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni jira'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sananne ne Aliyu Gode mai injin. Menene fatan ka ga rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump? To ni hotar da wannan shugaban Afirka Donald Trump shine irin abatun da ya kama yi can da da suka wuce kamata ya manta da su ya dauki kowa nashi ne kuma ya taimaka mu kasashen afirka wanda ba wanda suke tasowa yanzu wanda suke basu da wani abin da za su yi in ba an taimaka musu ba don a samu ci gaba da fuskan tsaro da na wani sauran irin makaranta da abubuwa da sauran su ne an taimaka musu baya da haka yanda yake fadan cewa zai kori bakan fata a nan amurka bakan fata sama da tarihi a amurka wanda kowa san da shi kuma suna taimaka ma horare a cikin wannan wannan kasar sannan kakanni kakanni wani bai ma wani yana da wani gida a duniya in ba amurka ba sannan ita uwa ce sai ta ɗauki kowa na ta ne sannan ya ci gaba da irkun kowa ya zan kowa nashi ne afirka da sauran ashiya da sauransu kowa ya ɗauki kowa kamar ɗan gida ne kuma kamar nashi ne sunana alhaji yaro an sana da alhaji yaro muhammad asuman ni da kebis ce ne aku gunza local government ina magana ga wannan sabon shugaban ƙasa na amurka dan allah da annabi hidibi kowa dan uwansa dukkan mutum ya ɗauke shi mutum dan allah ba ma sun tashi hankali dan allah ya yi ƙoƙari duk abin da ka mana kwanciyar hankali da allah a taimaka mana da harkar tsaro saboda najeriya ba ma da tsaro abu ya tarabare komai ya tarabare yanzu nan abun da yake faruwa yanzu nan yanayin boko haram mun shiga wani hali shinan alake me kuke son donald trump ya yi muku ana ba su shawara gyara duniya ko mai ji daɗi kamar ya yi mi da mi kenan duk komai ko dola ya rage kasa saboda yanzu a ga dola duniya ne ina baka duka abu a samu kudi da abinci da komi da komi a nigeria kowa ya ji daɗi sunana abubakar dan gidan gero menene fatan ka ga samun shugaban kasar amurka donald trump to fata na alheri ne ga donald trump sannan kuma ina mai fatan alheri na niyoyin da ya wasu na korar baki to shi wata wannan na ra'ayi saboda yau duniya ta kowace. ce sannan kuma ina mai fatan alheri ga kasashen mu na Afirka sannan kuma ya dibe mu da idon rahama ta ina kake son Donald Trump ya fara aiki to wajen da nake son Donald Trump ya fara aiki wajajen diba talakawa na Afirka da nashi a sunana Alhaji Alhaji Hassan Jawaya menene fatanka ga sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump to muna so Donald Trump shiga wannan shabe ya ci shabe ya ci shabe yi na kora da mutanensa to shine muna so to a mutanen afirka fa min kake son yayi musu to ina so ya daidaita da shi ina so ya daidaita da shi to ko ba ka bani muna so ya daidaita da shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya mulkin kowa kalila ne na Allah aika sirra ne don na Allah baya karewa ibani tura ta kuma ban nuke ko tura ba ne mota siyasa ce to bana na bani turata mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka turata dumu maka ɗaka ya kata an haɗa su kama kowata wai na zuwa tabi mota ta kai zaman kwalta da ta kolin ba a ɗauka mu To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida kuma kafin shirin shirinmu na gaba ga wannan sako. Zaɓe tushen demokradiyya. Ku daure ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokradiyya. fito ka zaɓi gwanin ka domin ko kama da wani baya wane idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ruwa a saurari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa akan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a kowace ranar lahadi a shirinmu na karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Yau filin namu zai taɓo batun wani bawan Allah ne tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Kaduna wanda aka ƙwace masa filayen da ya saya akan miliyoyin naira sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba. Wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. a zamanin lawal jafar isa shi yake gwamnan jihar kaduna kuma shi da kansa yasa aka karɓe filayen wannan bawan allah an yi kamar za a biya shi diyya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba ta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu alatila zai sake sai da wasu abubuwan nasa da ya mallaka ya biya su a lokacin da wannan bawan Allah ya fara gwagwarmayar neman hakkinsa gwamnan jihar Kaduna na yanzu Nasiru ‘yan rufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa wannan kamfani na Nasiru ‘yan rufa'i shi ne wannan bawan Allah ya ɗauka domin ya je ya kimanta masa darajar filayen nan bisa tsammanin cewar gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi to amma har ya zuwa gwamnatocin da suka biyo baya babu wanda ya share masa hawaye ba a biya shi haƙƙinsa ba ba a kuma mayar masa da filayensa ba bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah sunana Muhammadu Inu Aliyu kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan ƙasar da safiyo na jihar Kaduna kuma na memba na House of Reps a tarkan siyasa wani abin da ke ne shine ina neman haƙƙi na biyan a ni shekarun baya na mulki filaye a nan cikin garin kaduna wani shekaru shekara 1994 94 to wani gwamna ya zo ya bi hanyoyi aka amshi wani gwamna kuma lawa jafar isa mm-hmm. mai taya eh, eh, soja kwarai eh, kuwa mm. to kuma bayan ya amshi wannan filaye ya yi alkawarin biyan diya amma kuma har zuwa yau mm-hmm. ba abin da aka bani Aka ne to ka ce wannan gwamna lawal jafaru isa mm. ya sa an karɓi ka. Mm, mm. ba kuma biya ka diya ba shin ta yaya ma kai ka mallaki wayannan filaye to wannan filaye abin da ya faru shi na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurin su akan zan biya wannan fili in yanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in sai da in ba su nasu nima samu dan abin harkar rayuwa kaman a wani unguwa ne ko ko unguwanni ne wannan filaye suke to wannan filaye kashi biyu ne akwai guda talatin a unguwar maladi akwai guda daya a makadishu wanda ina kusa da babban kasan kaduna Eh, wannan su ne filayen kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne wa'inda yake suka mallaki filayen suka baka eh wannan filayen wasu aka ba su ne kuma sai a hannunsu akwai takardar mallaka eh kwarai kuwa kawai ban kaddan shi mm. to ka saya kamar nawa ne a ya kai zai kai wajen miliyan shida a lokacin shekara kusan ashirin da biyu kenan bayan na saya miliyan shida na kuma ƙara kashe wasu kuɗaɗe kamar miliyan biyar zuwa hudu na yi wani aiki ne katanga na sa hanyar ruwa ne hanyoyin mota na sa ruwan famfo na sa wutar lantarki da sauransu na kuma yin filayen. wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filaye naka ya faru a 1994 ko? ina siya da biyu ne zuwa da uku mhm. kuma hannun gyara su a lokacin mm, ina siya ina gyarawa mm. to ba na gama gyarawa da 93 94 kuma Allah ya kawo wannan kadari wannan gwamna ya kwashe su daga hannuna. A wani dalili ne sa ka yi wannan filaye? To dalilin da yi abu ne na son zuciya. kuma ya zo da mutanen da yake son ya ba su filaye a nan jiha kaduna wato bayan da ya karbi filayen eh. ya ba mu wasu ne ya ba wasu ne ya ba wasu ne akalla kusa da guda kusan goma sha biyu ciki mai mai soji a lokacin lokacin yana ganin na kawata wurin zai masa kyauta na alfarma shi ne ashe su ya ba wasu mutane bai kuma gaya maka wasu dalili na karbansa ba mm, oh well dalili kawai shine yana bukata tunda wannan wuri ba wani ya sata ne ba na mallake su ne wani ya siya wani aka bashi na sai a hannun shi to kuma dai amfani da mulkin shi na soja ya yi abin da ya yi kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda kwarai kuwa kowanne cikin su ya ba receipt dama filiyan yin da mutum biyu ne kuma hannun su na siya to kamar certificate na wato daga gwamnatin jihar kaduna akwai su a eh, kwarai kuwa ai kowanne cikin su yana da co4 mhm. wanda kuma bayan nasa na biya shi ya dauko ya bani sai eh, wani shi ne cewa ya saki mallakan shi hmm. to bayan da shi lawal jafar isa ya sa aka karbi wannan filaye ya mm. raba ma mutane mm. kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin eh, dama ai shi a najeriya akwai doka musamman kundin najeriya na wannan wanda mulkin obasanjo ta yi a lokacin 1978 mm. kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce a biyan diyan abin da aka samu akan fili mm, kai ma'aikacin ƙasa ne da safiyo ko za gaya mana wa'annan sashe da kake batu a kai eh, akwai sashe na takwas cikin layi na biyu wanda ya baya daman gwamna ya kwace fili sashi na tara kuma na wannan kundin mulkin kasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri mm. to kaman shi gwamnan ya ce baka diya ni musamman an bani wasiƙa daga nan sobe cewa in zo ranar 8 ga watan 6 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili na kuma je an yi kiyasin mm-hmm. an baka ba a bani ba to da ba baka ba wasu matakai ka dauka to kasan mulki a najeriya ko da haka wannan wasiƙa na ji aka yi kiyasin nan ni na san cewa baccin kiyasin wayanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan a hannunsu don samun biyan wandiya amma har ba abin da ya bani kuma bayan ya tafi na aika ga zuwa hamidu eh, ali na aika faruk na je wa puta na kuma ga gwamna makarshi amma ba wani abin da kama har zuwa yau su akan wannan neman biya ka diyanka kwarai kuwa to kaman akwai abubuwan da suka yi kaman wayannan mutane da ka lissafta da kuma ma kwamitin ofuta din nan to ai kowa ya sani da kwamitin ofuta yadda ya kare kuma ko da aka fara shi lauda isa ya je ya yaudari yan uwana ya sa ni lajiyan ya karan akan cewa makarfi mai kwamishina sadaka ya san diya kawai nake magana zai sa shi ya biya wa diya musamman tun da ya bani ya cewa za a biya ni kuma doka ta ce a biya ni wannan ƙara na salara na ya ku mai kyau ya yi wannan kara amma bayan na janye makarfin shi ya ke biya ni. to ka jawo hankalinsa kan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan ka janye ƙarar ne saboda biya ka diyanka. wannan alƙawari ne suka yi amma ni a matsayin na kaina makafi na gwamna yana memba na reps na je na same shi mu yi alkawarin zai taimaka ya biya wandiya musamman da cewa ya san abin da aka a lokacin don yana kuma shida kuma shi shi an bai fili daya a wannan filayen shi ya kware eh, kuwa kamar ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu kwamitoci da aka ne domin su bincike yadda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su kofuta su sauran dai gwamnoni su dan giyo okay. to kasan shi haka mulki da yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba da ya tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake fadakan da ya dauka kafin a kai zuwa ga kwace su kuma na farko shine ya aika da wasiƙa zuwa ofishin 'yan sanda ciki na jihar kaduna akan cewa ga wani ya aiko da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki ya guda fiye da arba'in a garin kaduna kuma wani mr eh, zama wani shi shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka basu na ciwo ba su kan eh, banki na siya daga hannunsu so magana ni mallaka ba kwacewa ba sata ba fashe malam muhammadu inuwa aliyu kenan a shirin mu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin sa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar kaduna kan wannan batun a huta lafiya to ma da kafin makarkare mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice a nan amurka mummunar yanayi ya halaka akalla mutane goma sha takwas a yankuna da ke kudancin kasar kuma masu hasashe suna gargadi a iya fuskantar karin munanan yanayin na mahaukatan iska da ruwan sama hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta faɗa jiya lahadi cewa sassan kudancin jihar georgia da arewacin jihar florida da kuma yankin kudu maso gabashin jihar alabama za su iya fuskantar mahaukatan guguwa da kuma ruwan sama masu ƙarfin gaske mutane goma sha hudu ne da mahaukatan guguwar da ruwan sama suka kashe a jihar georgia a ƙarshen mako wasu mutane hudu ne kuma guguwar ta kashe a jihar mississippi a ranar asabar gwamnan jihar georgia nathan dill ya ayyana dokar ta ɓace sassan da bala'in ya aukawa tuni shugaban amurka donald trump ya zanta da gwamnan inda ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda bala'in ya shafa hakanan shugaban na amurka ya bayyana aniyar sanayin magana da gwamnan jihar florida rick scott wadda hasashe ke nuni da cewa jiharsa za ta fuskanci wannan bala'i wato a gambia sojoji daga kasashen ecowas sun isa banjul babban birnin kasar jiya lahadi inda ɗimbin jama'a suka yi musu kyakkyawar tarbo da sowa bayan da shugaban kasar ya jamme wadda ya sha kaya zaben kasar ya gudun hijira fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump zai gana ranar 31 ga watan nan na janairu da shugaban mexico enrique peña domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira nafta to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiru jodo ne da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri